insha Allah za mu ci gaba da darasinmu na wannan littafi sahihul adab al-islamiyya wanda muke gabatarwa a nan kulliyatu kulliyatu nisa'i Abubakar Majidadi al-Islamiyya da ke nan cikin garin Argungu a wannan jiha ta mai albarka jihar Kebbi a kasar mu Najeriya Allah ka yaye mana dukkanin damuwar da muke fuskanta yau za mu tashi insha Allah sabon darasi malai ce adabu ziyaratul quburi adabu ziyaratul qubur dubban ziyaran makabarta dubban ziyara kaburburra a musulunci shin musulunci yaya musulunci ya tanadi a yi ziyaran makabarta to ga sunan ga abubuwan da za mu tattaunawa na ɗaya isi babu ziyaratul qubur wato mustahabbancin ziyarar makabarta zuwa ziyarar makabarta ba dole bane mustahabbi ne idan mutum ya ce zai samu mu. lada in bai ce ba babu wani zai na biyu adam istighfar liman mata ala ghairil islam rashin neman gafara ga duk wanda ya mutu ba akan musulunci in ka je makabarta duk wanda ka san ba musulmi na ba kakkai mai addu'a kawai musulmi addu'a ana ji wanda ya mutu in ba musulmi na ba kada ka yi mai addu'a inda kabari ne amma kana iya zuwa ziyarar kabari ne domin lura da izina da wa'azantuwa da hitinar da yake cikinta ana ji na uku an yi sallima alayhi idan mutum ya je makabarta ko yadda kabarin wani ya yi mamatan nan ya yi sallama gare su na hudu addu'a ulil mayyit yin addu'a ga mamaci na biyar adama sabbin amwat rashin zagin matattu na shidda adamu menene eh adamu ku haɗi ku haɗi ba iƙaru sumu eh haka ne eh haba jama'a kuna magana ni ne arka rubuta adamu mi iƙaru sumu yawwa da'a عدم iqadu الشروع والسراج شموعي أوكي عدم adamu الشموعي واتو wato rashin kunna wani turare a makabarta ko wani irin turare ko wanga turare na banisa ko turaren mi ka a kunna a cikin makabarta wasiraj da rashin kunna hitila makabarta to wata za su ce a ah, to ga ta malam ni makabarta argungu na ga in na tsito ina ganin haske can wata lalura ta sa'a kunna wannan wata maslaha me maslaha labari ya zo akwai wasu gurbin mutane da ke shiga suna tonon kaburburra na mutane sai an ga to a sa wuta wadda za ta haska in mutum ya shigo ana gari ne su masu gadi na gari ne kun ganin wata lalura ta tassa a hakunna na biyu akwai masu zuwa abin nan makabarta bayan sallar isha su binne wani in akwai duhu makabarta ya ka kara ko da haske bale da duhu akwai zai, akwai kunamu akwai mu shi yasa da hankali amma a kunna wuta ba da waga manuwa ba to wani abu ne wanda an shigo da shi wanda bai dace ba wa ha, da wani wannan haka ne wa siraju wa ha, da hitila da waninta wato fokal kabari saman kabari ko kula wasu wancan lokacin jahiliya da suka yi saman kabari na sai a kunna wani turare kun gane ko a kunna wata hitila a cikin balbal a Allah saman kabari nan na aka gane kabarin wani da kabarin wani to amma mu yanzu kun ga ai ba su kabari da aka saba an fahimci da bayanin yake na bakwai albudu anil mukhalafati shar'iyya liziyara ana son a nisanci dukkan wani abin da zai saba ma shari'an musulunci idan an je ziyarar makabarta na takwas Allah ya jalisa faukar kabar kada mutum ya zauna saman kabari ba a zama saman kabari eh mun karanta da ku annabi ya ce mutum ya zauna bisa garwashin wuta ya yi mishi wannan garwashin ya kone har ga ciki ne ya yi mai sauki bisa ga ake ya ce kabarin wani ya hau ba a zama bisa kabarin wani mutum sannan wala yarta wa alai ba a gincirawa ko kwantawa saman kabarin wani wannan shi yasa aka yi magana cewa ba a cika son yin gine-gine ba inda da kaburbura an yi san inda ya makabarta inda kabari yake ya zama makabarta ta shi ne sirrin a ɗauki mutum a kai shi makabarta cikin gida ya an ka binne mutum wata rana wurin nan na iya a ɗakuna to an zo an yi ɗakuna bisa bisa kabarin wani bai dace ba Allah ya sa mu dace na tara adamu bina'ul masajidi rashin gina masallatai alal kubur akan kaburbura bai dace a ce ga kabarin wani sai a killace inda kabari ne yake sai a yi masallaci kusa ba na aka sallah amma ga inda kabari ne yake wannan ya a shari'a wani na aisha to ai kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da an masallacin madina da man gida ne na kabarin yake dake ummu na aisha da gidan manzon Allah na nan ga masallaci shi yasa duk da dinin an rarrabe tsakanin masallaci da ginin kada wani ya kawo hujja da wannan ɗakin ummu na aisha ne aka binne shi da shi da sayin abubakar da sayin umar allah ya samu gani na goma adamul mashayi fil maqabiri bil hiza rashin tafiya a cikin makabarta da takalumba to anan za ku ji akwai maganganun malamai akwai malaman da ada fahimtar gaba ɗaya makabarta in za a shiga ba a shiga da takalma. shi yasa za a ga wasu in sun je makabarin sai da sun ce da takalmi wasu ko suka ce a'a ana nuhin ba a tafiya ne tsakanin kaburburra da ma kun gane amma in akwai abin da zai cutar da mutum kamar yanzu ta argungu ga kwangi ne in ka shiga da abubuwa masu cutarwa to in ka shiga sai ka yawo da babu takalmi suna suna abin nan ɗinka suna kone ka wata rana wani yayin tambaya sai ce kai an ce albani aka ce maka to ai albani ya ce ba a shiga ba makabarta da takalumma na ce ne eh, kwarai ko na ga hadisi amma ni fahimta ta in akwai abu mai cutarwa ana shigowa da takalumma To haka tun daga kaya nan ga wasu abubuwa nan ni kan mantar takalmi na kaya ta soka amma tsakanin abubuwan kan lalle wannan bai dace mutum ya taka da takalmi ba tsakanin kaburbura don akwai wanda kabarin ilan kakanka wani babanka na can to in kana son ka sai can sai ka yi takatsantsan ka cire takalmin ma saboda ba a tafiya da saboda wannan tafiya da takalmin yana cutar da waɗannan da a cikin wurin sannan in bai a da kuma sai ka yi takatsantsan kakkata shi gidan wani ki rusga shi yasa ka'ida in an ka fahimci taka kabari zuwa inda wani kabari na cutarwa sai ka tsaya bakin gaba sai ka yi addu'a yanzu misali akwai kaburburan kusan mutu uku da nake cewa duk wanda ya je ziyara sai in ya ga dama ya cikin makabar kabarin wannan malama sumayya kabarin karima kabarin mama su malam suleiman kabarin naman hotun guda wadan gade in ka biyo ta coe ta baya daidai waɗannan itacen lumame daidai waɗannan iriyoyin duk kaburburan na nan wurin nan daidai ginin makabarta wadda in ka kewayo kai kamar ga kewayi iman ga wani duci nan to in ka biyo layar ta daidai wannan wuraren duk ƙwarguran suna to ka yanzu in ka ce sai ka shigo makabarta sannan ka tako sai ka take wasu kwalbura sai ka tsaya sannan sai ka yi duk wanda a cikin addu'a kamar ku mata duk wanda ya biyo ta makabarta yau gobe kamar ta nan ta bazakin biyu sai ki tsaya inda jilan nan ki daga hannu duk ki musu addu'a amma cikin addu'a kake yadda ki roƙan ki wani abu ba ki sha Allah ka ba mu arziki Allah muna kamun kawa da ziyara ga da mun kai ka ba mu lahiya ka yi kaza ba a ce haka iya dai kawai zaka roƙa musu Allah ya gawarta musu kuma kai ya gawarta baka amma duk wani abin da adda alaka da duniya baka roƙo na kya ba mutane mun san da wannan sannan yana daga cikin kuskure wanda ya samu shari'a wurin ziyarar kabari wayan ka sai ziyarar kabarin baban kawai ba ka tsayi ka'idar ziyarar kabari tsaye akai ba a tsayi ba a tsuguni amma wani wani ce wato yana duniya ba ne bai taba ga sai tsaye ba za ka ce ya gurwa ne haka za a ganin mutane makabar ta gurwa ne wai kabar burin kuma sa sun to ziyara saboda rashin ilimi Allah ya samu dace sannan na goma sha ɗai adam istighasatu bil mauta rashin neman agaji ga matattu ba ka zuwa inda kabarin wani mutum ka ce ya Allah albarkar mai kabarin ga ka ba mu shanu i albarkar mai kabarin ga ka ba mu kuɗi albarkar mai kabarin ga ka da mutum zai je madina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama larabawan nan su gama ka daga hannunka bige hizarsi su ce hajje hayya hayya farik ba su bari da aka da shigowar nan inda kabarin yake akwai waɗanda aikin su ke nan kula da kai to irin yan bid'a nan da suka san kwankwaɗi bid'a da sun bi sabon ya daga hannu ana Allah ka ba mu Allah ka ba mu Allah albarka mai kabarin da Allah shi yau gari a gare kama balarabe na ce haram haram haram haram haram haram haram haram ana tura ka abinda ɗaya suka so in ka so kawai ka kalla ka yi gaisuwa ka wuce wakka assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya kaza attahiyatu lillahi azzakiriyatu lillahi kaza kaza kaza ka wuce shi kenan amma wani magana ka yi tsayi ka ga wani ya tori nan Allah ka kawo da wurin da a sai sai haji haji da ba bari shi addalilin ana ɗaukar mataki wuri ba su bari ko tsakaninka da inda kabarin yake da wata dina da an kai tazara ce mai tsawo ba ka iya komi sannan ako askarawa da aka sa tsakanin wuri ya tsaye ko kusa wurin ba su bari kai ture ka za su yi to amma jama'a kalle da aka mai da wasu kaburburan wasu mutane wasu waliyai irin su shehu usman bin fodiyo shehu usman waliyi na kuma waliyi na eh waliyi na to kewa waliyi a ah? hmm. shi usmanu waliyi na ke ma waliya ce eh, damin waliyi mai tsoron allah mai ma allah biyayya to haka ce ɗaya cikin maza akwai ba ku cikin mata kun yadda to kuma ku yadda kuna kuma waliyai ku iyaka walittin wani ya hina wani walittin wani ya hina wani gwargwadon da'a da biyayya ga allah mutum gwargwadon girman walittin shi waliyi akwai namiji akwai mace Allah ya samu dace waɗannan abubuwa guda goma sha ɗai su ne za mu bi da ƙarfin Allah Allah shi mana jagora jama'a na farko iske babu ziyaratul kuburi mustahabbancin ziyara kaburbur a shari'ar musulunci namiji na zuwa ziyara mutum na zuwa ziyara na gaya mu duk hadisan da ka nuna mata ba su zuwa ziyara malamai sun ce hadisin da ya nuna mata ba su zuwa ziyara da'ifi ne amma sahihi cewa ya yi. da aka ce an ɗebe albarka ga masu ziyarar makabarta ana nuhin ta qubur aka bi masu yawan ziyara saboda ita makabarta ba a so yanzu a ce misali ka sai da sahi da azhar ka koma da isha'i ka koma ba a son yawan su ko namiji ko mace har da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ana so in ka ce kullun to ka ce kullun sai ka ce ko ka ce duk sallah ka yi in ka yi azhar sai ka ce in ka yi la'asar sai ka ce ba a son haka an gane yawwa ya kamata mu san muhimmancin zuwa ziyarar kaburbura abinda a muhimmanci ne don ka ɗauki izina ya zama maka wa'azi ka tuna cewa yau wanan nan da ka sani mai kaza yau yana nan wurin ga an yi gina ta an binne shi ni ma wata rana nan za a kawo ni kire ni kai mai addu'a ka san inda dare maka na gaya muku wata rana mun je hubbarin shi da ni da wani dan uwa muna zuwa mu shiga ciki nikan da takalin ma sai an ce akwai wani kunshi a ce mawa ni da ba su da ne ba sai ce malam cire takalin mana ne ce babu ai ni ban da takalin ma shi abin shi manu sun ci a tsaya yana wani abu da bularan ci a ba babu tsaya ziyarar na haka ya ga wani wahala ta eh to ai ko ta kan fatan ran ran mace Usman kace ha baba ba kakka ci amana ko bugu na kai ban rama amma baba kakka buga in ka buga wallahi ne ma Allah ya yi ziyarar da zan yi ba na dafa zan samu ba na ya hilada ya hankali wanda muke tare ya wuce wanda muke tare da yace yana gaya min yadda aka dawafin ka'aba haka aka dawafin kabarin Shehu Usman yanda ka'aba take da da wannan zanen haka aka sa zane an kewaye kabar shi usman to don wannan ya dace wallahi ba ai mu shehu usman adalci wanda ya wannan malam kabir gombe ya faɗi gaban sarkin musulmi yace sarkin musulmi shehu usman ya karantar da sunna a kafarka bidiyo inda aka yi hubba da shehu ku je ku hana su in ba kuma ta ba akwai wani wanda an zaune bai da aiki shi mu aka ce shi wanda mun gode da gunga sani an sakutu wanda ya tara wasu tsahin mata ana ta abin ga madawa madiwa aka ce mai komai ne eh eh garawa aka ce mai wanda da ka shiga shina nan inda wasu tsahin mata wani a ga wani dacci da zaune sai an baya garawa eh wai in kana son ka sai ziyarar shehu ka samu albarka ka samu dace bukatar kasa biya sai ka fara ba da wannan garawa sai wannan yi muni to ya ga sai kabarin annabi Muhammad garawa aka fi kaga waɗannan abubuwa da aka shigo da su to waɗanda suka yi waɗanda aka haƙe su ɗau mataki su hana ƙwarai ku Allah ya samu dace jama'a muna tare to shine yake cewa Imam Muslim ya rawaito hadisi an Buraida radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce na haituku an ziyarati alqubur da na hana ku ziyarar kaburburra fazuruha yanzu ku ziyarci makabarta shin nan da mata na ake ko da kowa na ake da kowa na ake wani haitukun alluhu min ubahi da na hana ku cin naman layya fauka salatin sama ga kwana uku fa an fi kuma badalakum yanzu ku rike duk abin da ya bayyana gare ku wanda kuka san ajiwa na naman ku sama ga kwana uku ba da hina ba wani haitukun anin nabibi na hana ku daga yin tsimi illa fi siqa'in sai cikin sarka fasharabu fil asqiyati to ku sha abin da za ku sha cikin wato salka kulle ha dukkaninsu wala ta sharabu muskiran amma ta ta duk abin da ka bugawa duk abin da ka sa maye su shisha yanzu mata kun dawo shisha aka yayi duk wangaren gajin da ka gani yan mata na yi ga hanya yariya na wani rashin kunya wala ba gaban za ta ke ba ka ga yarinya ta tsaye tana wani hutsu hutsu tana raye raye wala ba gaban za ta ke ba sun sha abin da sun kusha ko ban kuwa ba su kunya yasa za a ga 'yan mata yanzu ba su da kunya ko da ban zuwa can saboda ba bisa hankalin suke galibin su shaye-shaye su kai to yaro in yayi shaye-shaye ganin ga kuma yayi da dai an waye gari su ko mutane in kina shaye-shaye yau har da koko son ki akai yanzu 'yan mata har nan cikin gari akwai wancan shisha ko babu akwai su wancan shisha shisha wiwi ta in ba ku gane ba shisha wiwi ita a shisha wiwi e wiwi sun kuma san wiwi duk da suke amma wayo an waye gari an nuna ma mata ba ki kai budurwa ba ko ba ki waye ba ki zama ɗan jami'a ba sai in kina shan shisha wannan ci bayani Allah ya shirya da shi na biyu adam al-istighfar liman mata ala ghairi al-islam in ka je ziyara kada ka nemi gawara ga duk wanda ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba hatta walau da ƙariban ko ɗan uwanka ma'ana ko mahaifinka in dai ya mutu akan shirka ka sani to in ka sai makabarta ka kai mai addu'a ko ƙanan babanka ne ko mamarka ce ko ɗan uwanka in dai ya mutu akan shirka ka tabbata kan shirka ya mutu ka ka roƙa masa gawar ubangiji amma in dai ba akan shirka ya mutu ba ka roƙa masa gawara ka roƙa masa rahama duk laifin da yake duniya duk zunubin da ya kai kun gane ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana luwaɗi ta mutu tana maɗigo ta mutu tana kaza in dai ba shirka ba ne ana roƙa mata gawara ba mana tari? ƙala ta'ala Allah ya ce ma kana lin nabiyyi na amanu bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina to nema wa mushrikai gawara walau kanu ulil qurba walau kanu uli kurba ba ulil kurba ba kuskure na karanta walau kanu uli kurba ko da suna da dangantaka ta jini da su ko mahaifin ne walau kanu uli kurba min ba'di ma ta bayyana lahum bayan ya riga ya bayyana gare su annahu ashabul jahim su jama'a wuta duk wanda ya mutu akan shirka jama'a akan bori akan tsari ta aje wani ɗan gatari ta aje wani asiri ta aje wata kaza ta aje wasu abubuwa na asiri tana yi in ta mutu ta mutu mushirka bai kamata ki ce Allah shiga wani ta mutu ba dan an kace ana zuwa ya mata gaisuwa saboda ba ta aka wa gaisuwa ba wa aka wa gaisuwa dan uwa na gaya muku har da kiristan ya mutu ana zuwa gaisuwa a ce wani kiristan ya mutu kuma wadda ya ɗanta ko ɗiyarta kuna da wata alaka ta kasuwanci ko karatu guda sai ki gaisuwa in ki take ce sannu ta ce wa sannu an yi rashi ce an yi rashi Allah ya ji kan musulmi a nuwo hmm, Allah ya ji kan musulmi ce a nuwo an kake ce Allah ya mata gawara da in kici Allah ya gawarta mata ba magana ki samu ladana ba zunubi ma za ki samu to shi ko kahirci ku saurara da kahirin da ka cewa annabi isa dan Allah na da kahirin bori da kahirin tsari da mai biyar boka da masu ni wallahi duk kahirai na ba su da bambanci kahirci da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ko da ya zo makka ne ko madina akwai masu bauta gumaka akwai masu bauta aljannu akwai masu kaza akwai masu kaza to dukkanin su ya dige su duk gaba ɗaya mushrikai wallahi mata ko hasar ku da aljani ku daina bautar su na yi muku bayani akwai tafsirin da mun kai wurin ta na yi muku bayanin bauta aljani wani take kun san bauta aljani kuma shi na aka kai bauta aljani a ce ga wata wai ita ka bada magungunna wai aljannunta ka bata saboda haka da zaran iskan ta ya hau sai ga matan gida ana tsalle ke iskan wancan ya hau sai a eh, to wannan abu tun da dai bai saurare ki sai ya hankuri su sun gawa da ni ko san kawai mun ka tashi kuma muna ganin waɗannan abubuwa wai ke ba da zinzina sai a ce masharuwa na sai a ce bari in tuwa in kawo taugayyar sai a ce a ciko jarkar ruwa sai a kawo a aza mata gabaki jarkar ga gaba ɗaya ta sai da su zama guda eh alaiku ka gaya muku jarkar ruwa zai ki tabbatar da masha ruwa gare ta a kawo mata jarkar ruwa ta aza ga ta ta shanye su kakaf jarka akwai wanda ka aza bakin ta ga tulu sai ta shanye shi kaf akwai mai abin nan mai randa ta shanye su ga cikinta kuma ba a ganin inda cikin ta ya kaba sai ce to me kika so sai kike haihuwa shekara ta uku ban haihuwa sai ce to za a kawo magani amma in za a maganin nan ga yadda za a yi ga yadda aka yi a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sannan a yi sadaka da kaza a yi sadaka da gomba a yi sadaka da tsaba a yi sadaka da dawa sannan a kai gidan tururuwa a ɗaya ƙasar tururuwa a ɗaya batun wayiya kaza a haɗa da wanga magani a safe a sha za a haihu an samu matsala aljannu ne ina yiwa cikin su wannan aljannin ya so waɗanda adda alaka da hana miki haihuwa wannan abin zai ƙara tsaura mara ki baki haihuwa magana haihuwa ba yi in kina son haihuwa in baki da in baki samu haihuwa ba kuma kina so akwai shari'a mun karanta da ku cikin littafin asarimul batta in ba ku manta ba wanda duk adda matsalar haihuwa mun karanta da su ga hanyoyin da za a bi akwai rukuyar da za ta wa kanta ko za a yi mata ko za ta saurara da daddare da wanda za ta saurara da sahi da man da za ta shawawa da rukuyar da za ta yi ta shawa ma cikinta da marata da ko'ina na jikinta duk mun karanta da su wallahi wasu sun gwada sun ci nasara ni na sauna na sun gwada sun ci nasara kuma Allah ya kawo su alheri iya matsala kawai a yi bincike shin ke me ya hana ni haihuwa Ina yiwa mama ku haka take tana dadewa ba ta haihu ba ko abin gado ne kun kai ko ko a'a matsala ce daga gare ki ko kan likitoci sun ƙara binciken su an tabbatar da babu matsala to a zo a gwada wannan da ko ku ai miki tambayoyi irin wani bayani da kake ce ai kina ganin kaza kina ganin wani ne kama da mijinki yana tubowa da ke dauki ciki sai ya zo dai ran da duki mun ki ganin ran nan ciki sai ya zube aha to matsala iska ce gare ki a je a gwada wancan abin a je a gwada mun yi karatun da ku a je a gwada mun yi karatun da ku ku je ku gwada duk wanda ada tsarin batta ya ɗauko ya duba mun karanta da ku in ba ku manta ba wayan da ana lokacin da mun kai karatu a je a gwada ba take je wurin wani ba ke da kanki na aiwa kanki kuma wallahi a an kai dace an gwada sai a ce nasara haka za a zo ana ta da wasu abubuwa wurin su wata na ce kwarjini a ta daga miji kwarjini ko ina ke ganin da kina cewa mijinki mutunci wanda ya baki kwarjini ki zauna da miji ba ki raga mai in abu ya haɗa kamar baka san da inda ya hito ba ni a wani zuwan ki makaranta wallahi da yawan ku zuwa makaranta ɗaya na suka yi in ka ga rashin kunya da suka wa magajen sun kan rashi ɗayan wani zuwan ki makaranta in abu ya haɗa ki da miji ko baka san inda ya hito ba duniya wani na bada labari ce wallahi malam iyali na ina ɗaya wata guda ban kusance ta ba Ya ce saboda in ta yi mincin mutunci guda sai an yi wata guda ta ba ta iya amintuwa da ita ba ku san illa abin ba ne ku ko ga ku nan bakin ku in gonka sakai kawar bai wuta bal bal bal bal bal bal bal bal kamar wuta ta kama ana yi ko ba a yi Allah ya shirya ta sun san an taɓa halin a ta Allah shirya mu da ku rawa musliman an abi hurairata radiyallahu anhu qala Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi na na nemi Allah ya bani izini in roƙa ma mahaifiyata gawara falam ya azalli Allah bai yi izini ba wasta azantuhu an azura qabraha nin ne Allah ya bani izini in kai mata ziyara fa azina liye ni izini shine mun kai magana nan mun je doga maganganu ko maganganun nan ba daɗi gare su ba mu kuma mai tasu na uku an yi sallima alaihi idan mu je makabarta yayi wa wa'anda a cikin makabarta sallama sallaman nan ma'anar ta addu'a duk sanda ka je makabarta ka yi addu'a duk wanda a makabartar nan sai ya ji wata ni'ima ta lullube shi sai ce sai sai ya ji wani irin dausayi ya ce wani bawan Allah ya shigo an yi mana addu'a a ji sanyi a ji wata ni'ima rawa musulmin an burai da radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir annabi ya kasance yana karantar da sahabbai ne in za suna makabarta an ya fulu su ce to za mu karanta addu'a shiga makabarta kuma ku haddace in na gwada sai ku haɗi السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام عليكم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله لاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية to wannan ita ce addu'ar ziyarar makabarta ki ko kokari mijinki shi iyata ki kokari danki shi iyata inda duk ya ce makabarta in zai shiga shi fara yin addu'ar ba ma'ana wannan addu'ar amincin Allah amincin Allah ya tabbata an gane assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ahalar diyari ya kuma abuta wannan gida min almumini da gidan da ya haɗa muminai wal musulmi da musulmi wa inna mu insha Allah in Allah ya so lahiquna masu isko ku muke as'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙon Allah gare mu da ku Allah shi muna rangume shi muna afuwa shine ma'ana wannan addu'a an fahimta ku zaunar da ɗiyanku su iya addu'ar ga mijinki ki lalace shi su iya addu'ar ga Allah ya taimake ladabi na hudu addu'a lil mayyit in ka shiga makabarta ka wa matattu addu'a Allah ya ce wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul hashiya yace wallazi na ja'u min ba'dihim wayanda sun ka zo bayan wayancan magabata sun wuce yaquluna suna cewa rabbana gifir lana Allah kai mana gawara wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman da yan uwanmu wayanda suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina wala taj'al fi qulubina Allah kada ka sanya kyace da hasada a cikin zukatanmu ga lillazina amanu wanda suka yi imani wallahi ci baya ya kare ga duk wadda za ta ga wata ta yi wata hita ko ta sa takalumma ko Allah ya mata wata kira ta dawo tana jin ciya abin da Allah ya baya kowace musulma mai imani ke gama ci baya jama'a kun ji ku ke gama me ke gama ci baya ci baya ya same ki a ce yar uwacce mai imani in ki ganta da takalumma sai da ke baki in ki ganta da wata atanwa sai ki tuka mace mutu in ta shigo mota ko kallon ta ba ki yi in ta sa hijabi ta yi hita ta kwarai sai ana dai abu ya kama diyar wani abu ya talakawa an aure miji mai arziki ana wani abu wallahi in ke san yani ga jiniyan mutama wannan aikin banza ne hasada ce ta kama ki ke samu matsala a rayuwar innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta an-nar al-khatab ke shiga matsala in ki dawo yar uwarki ta addini kike hasidarta mele Allah ya ba kowa wurin gaba mace kowa Allah ya bashi mota ba kowa Allah ya bashi komai kowa ya yalwantu to sai ni kana kana hasar dan uwanka in ke jiwa ta wani tattakawa wai a tamar da ma. jabin abin nan sufa ta ba ko sufa kwarai ba sanuwa da sufa kwarai to ke sa ta kwarai wai tsohuwa ta ce wai na san halin mata tsohuwa yanzu shekara ta ashirin da wani abu cikin kuɗi na karantar da shekara ta ashirin da wani abu a argungu ga malama nan ke ke san daga sadan na fara karatu na zuwa yanzu in kitse baka shekarun nan ki gani sai sun ba ki kusan ashirin da wani abu da biko kungiya shekara ta ashirin da biyu cikin ku duk wanda ya shekara ashirin da biyu tare da kai eh duk wanda ya shekara ashirin da biyu tare da kai ya kamata a ce ya san halinka jama'a ya zama da gurguli in bai karance ka ba da haka mu ba mu ce wai mun yi karatu don shi babu wanda aka cewa ya yi karatu duk ya gama karatu ni na san wurin ku dan abcd nake ba wai na na karance ku ba wallahi ban karance ku ba bai kuhi ni ilimi eh babu wanda aka ma za wai su karatu wallahi bai karatu ku ba gaba da mura ya ce ina Wala a kawai wani barko to wala ba mara ya ce wani nan don yanzu ko da ni ware karatun shi ya riga ya yi talatin ko talatin da biyar an gane hajji ni ne kire ba ni to ya zaune an gane to wala ba ya karatu ba amma na san dan wani abu na ku Allah shi muna jagora tun bai yi aure ba ko sai ga sa jahabi ba tun bai yi aure ba ana cewa an ce ko kai da gani ne yaro na malam tun wannan lokacin ina daga cikin dalilin da ya sani sauran aure ga lokacin ina karantar da mata kuma ina fuskanta kalubale na ke to bari mu yi kokari in yi aure da wuri saboda gudun matsala Allah shi muna jagora والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا يا أبنجي جمو إنك رؤوف رحيم Allah kai ne ra'ufun mai tausayi rahimin mai jin kai haka ne jama'a rawa muslimun an safawana wa huwa ibnu abdullahi ibn safawana hadisi ya zo daga muslim daga safawana shine ibnu abdullahi ibn safawan wa kanat tahta huddar da'u darda'u ummu darda karkashi ne take shi aure da ita yace qadimtu shama naje sham fataitu abad darda na ce wurin abad darda fi manzilihi a gida ne falam ajidu ban isko shi ba wa wajadtu ummat darda sai na isko ummat darda fa qalat sai ummat darda ta ce aturidu al-hajj al-ama za ka je aikin hajji wannan shekara fa qultu na'am nace mata eh qalat tace fadaqullaha lana bi khairin in ka je maka kai mana addu'a ta alheri fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqul annabi ya kasance yana cewa da'awatul mar'il muslim li aqihi bi zahr al-ghaibi mustajaba addu'ar da mutum yawa dan uwa ne bai nan to addu'a ce abin amsa duk wanda kai ma addu'a bai kusan kane ne ba to addu'an nan Allah zai amshi ta kuma kai ma inda ra'asihi malakun sai ke da kanka ko wani mala'iki da Allah ya aje muwakkilun eh wanda al muwakkalun wanda Allah ya wakilta kullama da al akhihi duk sanda mu cewa dan wani addu'a ga khairin ta alheri qala al malaku sai wannan mala'ika al muwakkal wanda an ka wakilta bihi gare shi sai ce amin wa laka bi mithlis amin kai ma kana da irin abin da ka roƙa mu shi yasa jama'a mu yawaita yi mu junan mu addu'a alheri lala duk wanda ya ga dan uwa ne cikin matsala ba tsaya za kai kana cewa ai ta bata san ciyan kanta ba jita kaza ka don Allah ya mata addu'a ko nina na tafi fuskanta Allah shi yayi mata wannan shine kauna wannan shine yan uwantaka tsakanin mutukani da Allah ya jama to daga yayin uwa wannan kenan rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce idza matal insanu in an wa amaluhu idan mutum ya rasu duk ayyuka ne sun yanke sun tsaya tak illa min salatatu sai ayyuka uku illa min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana wanda yayi au ilmin yuntafa'u bihi ko ko ilimin da ya karantar wanda ake amfana da shi an gane au ilmin yuntafa'u bihi ko ko ilimin da ya karantar wanda ni wanda ake amfana da shiya sai ya ce mi au awaladin salihin ko ko ɗa na gari ya da ula hukum wanda yake masa addu'a ko ni awaladin salihin awaladin salihin ya da ula ko ko ɗa na gari wanda ke masa addu'a waɗannan in Allah ya taimake ka ka yi sadakatar jariya ko Allah ya taimake ka ya baka ɗa na ƙwarai an gane Allah ya baka ɗa wanda ka wallahi uwaye ku ta ku sa ido ga ɗayan na haɗa mu akwai program da za mu yi da kebe tv za mu yi program da su insha Allah a kan abin da ya shafi matsalolin fyaɗe za mu yi maganganu tsakani da Allah kuma za mu gaya muku gaskiya akwai buƙatar gyara tsakani da Allah ya jama'a akwai buƙatar gyara akwai bukatar mu kula wallahi a kula musamman ɗaya mata kai an wuce na hada ɗaya maza shin kuma sai yanzu hada ɗaya namiji ana haɗe yanzu bayan haɗe ya mace hada ɗaya maza haɗe aka wasu a kama yaro mukur mukur mukur mukur mukur a ɗebe mai wando namiji iskancin kuma ya kai can rashin kunya ya kai can yanzu maganan mai lasin ya koma bakin garka yana lasin ya dawo tsakiyar gida a aje mai sabar ma tsakiyar gida lokaci ya canza in bai an ba yana ne yana lasin yayya ne ku ɗan budurwa na na halala da shi da ya ɗaka ne mai murmuki da idanu to lasin zai yi ko ko ita zai kula da ita shi sa kuma ga ba duk mutum ka tsira ba in yana lasin na yara ku bincika sai wanda Allah ya tsari akai yan mata akwai yan yara suka ji ana ta zargin masu lantai haka nan harfan gada ko haka ana yi na harufa wallahi ba zulmin suka tsira ba yaran nan na yi muku rantsuwa ga Allah wata rana wata yarinya ta ga ta zo kusa gare ka hannunta bisa hannun cinyarka sai ka ce ta jaye maka shin jama'a yarinya karamar yarinya ta aza maka hannun wanda sunan babanta a suna kane mata karatu ka ce a ta jaye da ni Allah ya kare mu Allah ya kare mu to da ku yi tsaye ku ba ta yanku tarbiyya ta kwarai Allah shi na jagora yayin uwa ladabi na biyar daga cikin ladubban ziyarar makabarta ko shine adama sabbil amwa rashin zagin matattu ba ka zuwa makabarta ka zagi kabarin wani ba a yin haka imamul Buhari ya rawaito hadisi daga Ummuna Aisha Allah shaida da aikin ta kalar ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul amwata kada ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu sun daga sun shuɗe ga abin da sun kai shin jama'a in ka zagi mutum mai za ka samu saboda Allah jama'a na sha faɗa mu ku yi hattara ku da cin naman mamaci cin naman mamaci bala'i na menene cin naman mamaci hiran mamaci ga wani abin da yi to naman ga da ci jama'a baiwa wa duniya balle ka ce ya gafarta ma gaya min an to an tada hira sai wace wannan yan mugu abu na wahala wannan ta gwada min wahala ta na ci bani. na ga ta ai wannan son ta kashe ni wai a fike zaman ta ta tara su shi na ta zuwa wurare wurare tana faɗi ko ni ta yi miki an gama yanzu za ta zo ta yi miki ai kare kira bi da ita abinda ta yi can za ta ga abinta a daina zagi a daina baci haka nan namiji komi mata ka sai maka ya kamata ya tara suka yayi kai hankuli akwai wani mutum da mata ta ta su ya ɗauki sanda ya sai maka barta ya ji ta bugun kabarin an ka ce mi ya ce yanzu na samu dama don da tana da rai inda ina da iko imata haka wani hada na ya mata ashe azaba ta ka azaba ta ka ɗanɗana mai ta sai hankuli mace za a gani yan karamar yarinya yan kwatan namiji mai shekaru yanzu irin na malam umaru na rantse da Allah yan karamar yarinya ga yan kwatan ta ɗanɗana mai azaba ta sa abin da za ta yi mai da dare ya yi kwana yana son shi kwana sai dai kwana yana ya kallon sili zai iya kwana mace da wannan da haka ita mace ba ta da karama ba ta da karama a ce kuma wata ce aljihar ba ta da karama a ce wai wa ga karama ta ina ba mace ba sirrin mace Allah ɗaya san sirrin mace kawai karbi da inda hagan ya karbar kurin cewa mai gidanki in zai aure to ai ni matsala ya sai ya kwa tsohon mace wa kika so a dauko yarinya to ba dauko yarinya ko yarinya aka dauko ba tsira ba ai wanga ce zarafi na duk ba haka wanda ka aure ba sai warin diyata matsala kenan ke da tsohuwar ke da yarinya ke dai roki a kawo miki mai alheri kuma ɗiyan mutane da aka kama ku ɗan ƙananan yara kuna cin amanar su ɗiyanku da kuma kai wani gida suna can aljaza'u min jinsal amali sai an ci amanar su sai ke kuka irin kukan da kisa ɗiyan mutane ta yi an ɗauko miki ɗiyan mutane an kawo to hajiya da daga amana a amana dole mu tsare tana kallon abokanta a daidai kyare su bari ta yarinya gasa mata a yadda ko ba ai ita ko ya ne a sai ta ce yaya ta ɗe a ɗin wata sazin wa ta ce ma yaya ce ko ni ta ce ma yaya kyara shegiya sai na hora ta sai ta gane yaya ne da ana yi ko ba ai sai kya ta ita ko wata yariya ya koyar Allah anti tana ce maki anti ke ko ta rike ki anti amma ki rike ta makiya anti aka sa magi ki san wadda aka sawa ba sai a gwada masa wadda ta yi yawa in yayi yawa su kisha kuma ita ka sarbon mai gida garkawa. sarge ta kewayo ta ina shi nan da zuwa gaskiya sai kayan hankuri wa mai gida nan ba su shayuwa ko ni da ket amma dai in ka gaba su shayuwa na yi wata yar dubara in ka ni in dan baka mata mun yanzu ne an iya makirci sheri kam sheri sheri a yi ah, kwan kuma kan ana so malam umar yake ga ana ni ba ni na hudu ba ga makaranta kai ka hudu malam umar yake kuma ga ana so a makaranta kuma wannan halin ba a barka ba saboda abun cikin jinin biki yake sai wadda Allah ya kare nan ba wadda za ku ce ba sai wallahi sai wadda Allah ya kare to Allah ya kare Allah kai ya sa wannan baka ɗabi'a don Allah in jarabawa ta zo mijinki ya ƙara abu ke zama don Allah ki lallaba ki bi a hankali wai wata wai sun ji girgiti wai ba an gama koya musu karatu in su ma sun ka sauka kai ma sai ka haɗu wanda ya aike ka sai Allah ya sauka ko ba ka bari su da Allah ya kare su kai an guri mana eh, eh Allah zai ga Allah ya gani a cika da lura da a koya musu eh ka rika amanar da an ka baka wata ta an ka sai an ka amarya an ka sallama mata wanda to ga amana nan da ce ku tsaya billahi allazi la ilaha illa huwa ga amana ban iya rike ta a a wani ce hajji ya baki ta ce wala ba iyawa ba amana kun ga ce baki shi adda amana in dai kun kawo ta aure ta to aure ne to ta to mu gwamsa ba da wasu da kunya Allah ya samu gani Allah ya shirya ta na na na ce da ko adamu iqadu shumu'u adamu iqadu shumu'iku wasira rashin kunna turare kowane iri ne da kunna hitila wa gairi ha da waninta faukar kabar saman kabari ba a yi imam da ya ta hadisi wa hasanahu an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratil quburi manzo Allah ya la'anci masu ziyaran makabarta mata shi azza'iratil qubur masu ziyarar makabarta albani ce hadisa a wannan ruwaya bai inganta ba wanda ya inganta la'anallahu zawaratil quburi kullum ne zo ina maimaitawa an gane wal muttakhidina alaiha masajida da masu riƙar kaburbura masallatai wasuruju an gane wasu eh? wasuruja da kuma wato asurja menene asurja su ne masu kunna turaruka nau'i-nau'i a cikin eh, ko kuma masu kunna hitillu a cikin makabarta saman kabari duka Allah an ce su da saboda haka ya jama'a mun ji ba a yi ba a yin wannan Allah ya sa mu dace saboda haka sai mu yi kokari mu kula da wannan ladabi na bakwai daga cikin ladubban ziyarar makabarta albudu an mukhalifati shari'a liziyara an nisanci saba ma shari'a wajen ziyarar makabarta shi saba ma shari'a wajen ziyara ya danganci gari ya zuwa gari ya danganci al'adar gari al'adar ƙasa al'adar jiha kowa da abin da ya kai yana daga cikin ziyarar makabarta wanda ya saba ma shari'a nika gari ka ce daga nan argungu za ka sai hubbaran abdullahi gwandu kai ziyarci kubbaran gwandu ba a haka ko ka ce za ka tashi daga nan ka je sokoto don ɗai ziyara amma lalura ta kai ka sokoto ta ɗauran aure ta wani abu sai ka biyo ta wani sai aka ah, nan na ku ba shi ka ce a ah, eh, to bari in shiga kuɗi ziyara kun ga wannan daban amma ka nika gari gari ya zuwa gari ko ma har ka tarasa can malamai sun ce bai dace ba shari'a ba sai da wannan ba jama'a mun fahimta in dai ya gari zuwa gari ne amma in dai gari guda na babu laifi amma a cikin gari ko ta unguwa kana iya zuwa inda kabarin mamakka ka kai ziyara ba a hana ka ba annabi sallallahu alaihi wasallama an ba ya dama ya je ziyara kabarin mamatai amma addu'a ko neman gawara ba a je mata ba Allah ya samu dace rawa muslim an jabir ibn abdullahi رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب annabi ya kasance ina eh, hudu ba ihmar eh, ras ainahu sukan yi jawur wani lokaci ana wata hudu ba sai ido yi ja manzon Allah yana hudu ba sukan yi jawur wa ala sautuhu in manzo Allah na hudu ba sauti ne yana daukaka sama washtadda ghadabuhu in an ka saba ba shari'a manzon Allah shi ne yana tsananta hatta ka annahu munzir jaishin kamar komanda ne yana waso zoji tsawa a wajen daga yaqul yana cewa sabbahakum wa masakum ba mamaki makiyanku su dako muku sabko su kawo muku hari ba ku ankara ba ko su zo muku da mare ku ankara ba wa ya kulu yana cewa bo istu ana wa sa'a an aiko da ni da kiyama wato ka hatai ni tazarar da a tsakaninmu da ni da kiyama ta tashi kamar tazarar da a tsakanin waɗannan 'yan yatsu guda biyu ne walifarruku bai na isba'ai asababa walwusba manzo Allah ya ware ɗan yatsu ne guda biyu manuni da na tsakiya wa ya kula yana cewa amma ba adu bayan haka fa inna khairal hadisi kitabullah mai alherin littafi Littafin Allah wa hairun huda mai alherin shirya kudan muhammadin shirya annabi muhammad wa sharrin umur mai sharrin al'amurra mu da satuwa abubuwan da mutane suka kago na bid'o'i wa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata shi daga duk abin da ya samu shari'a a makabarta kar a kuskura a yi Allah ya samu dace na takwas yan uwa Allah ya jiri ta kabari kada mutum ya zauna saman kabari wala jiya alaihi kada ya kwanta akan kabari amma Musulmi ya rawaito hadisi daga abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la an yajlisa ahadukum ala jamrati dayan ku ya zauna saman garwashi fatu ya bahu garwashin ta kona tuwayi ne fatu lasa ila jildihi ta kurda ta kai ga wata dai khairul lahu min an yajlisa ala qabri yayi mai alheri bisa ga ya zauna da ta kabari balle shi kwanta na tara adama bina il da ala al rashin gina masallati akan kaburburra fi sahihain an Aisha wa ibn Abbas daga ummuna Aisha da abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah shi kara yadda a gare su kala su bi sun ci lamma nazala bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ciyon ajali ya lulluɓe annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka gare shi safika annabi ya shiga ya tsarahu khamisatan ala wajhihi yana yaya bargo da aka fuska sai shi yaya bargo haka shi bude shi shi mai suwa fa idza tamma in ya lullube shi ka shiba sai yayi an waje ga fuska fa qala yace wa huwa kazalika yana cikin wannan halin wa yace la'anatullahi ala alyahud wa nasara yace tsinuwa albarka da nisantar rahamar Allah ta tabbata ga yahudu da nasara me suka yi annabi ya ce ittakhadhu qubura anbiya'ihim sun raki kaburburra annabawansu masaji da masallatai yuhazziru ma annabi na tsawata al'umma tai ga abin da yahud da nasara kai muna tare ladabi na goma na kusa ga karshe adamul mashin fil bil hiza rashin tahiya a makabarta da takalumma cikin makabarta tsakanin kaburburra rawa abu dawud da sanadin hasan an bace ramni khafasiya radiyallahu anhu qala yace kunta amshi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa marra ala quburil muslimina sai manzo Allah ya wuce ta kan kaburburran musulmi fa qala sai annabi ya ce sabaka haula sharran kaseeran waɗanga mutane da kuka gani sharri mai yawa ya wuce su sun riga sharri mai yawa Allah ya taimake su an gane ku sabaka sharran kaseeran sun tsere ma sharri mai yawa sun mamarra ala kuburar mashirki manzo Allah ya bi ta inda kaburburan mashirkai fa qala ta ce laqad sabaka haula khairan kaseeran wadanga ku alheri mai yawa ya tsire musu fa hanat min hultifatatu daga nan sai waiwaye ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan yamshi bainal qubur kwatsam sai ya ga wani mutum na tafiya tsakanin kaburburra fina alaihi yana sanye da takalun malai fa qala sai manzo Allah ce ya sahibu sabti haka ne ya sahibat sibtiyataini haka ne yace ya kai ma abuti slippers ya kai mai saye da takalmin masu slippers alqiha ka je da su haka ne alqihima sai ya sulka ka ijiwa da su kenan ba a shiga tsakanin kaburbura da ni da takalmin wasu malamai ma na gani gaba ɗaya ba a shiga makabarta da takalma wallahu a'lam Allah ne addasani yan uwa na ƙarshe da goma sha ɗai adam al-istighatha bil maut bil mauta ko rashin neman agaji neman taimako da matattu ba a neman agaji da matattu kace Allah don annabi Muhammadu kai min kaza ba a cewa haka Allah don auliya Allah don nudaba. Allah don zuba kaza Allah don kaza Allah don mala'ikunka Allah don annabi Muhammad don annabi Adam don ba a cewa haka ka gama Allah da matattu ko bi matsayin mutum ba za ka hada Allah da shi ba saboda Allah ya haikarin ka hada da wannan yanzu ka baka ce gidan wato inda sarkin kano ka ce don mai girma launin auki sai ce maka wa'an launin auki mu launin auki in ya zo na mada, in yana saman da kasa ya ka zauna amma in kace don mai alfarma sarkin musulmi ba ana yi ma ko ba yi ma ana yi saboda sarkin musulmi matsayi ne yana gaban nashi to kana zuwa Allah da annabi dan jin mana da dan jin mai tambayar kuna ne a a tambaya ne da Allah da annabi haka suke kamar dan jin dan jin mai to don me zaka hada Allah da annabi annabi muhammadu bawan Allah ne an gane haka nan duk wani malami duk wani shehi duk wani wani duk wani mai daraja duk wani mai albarka ba ka cewa Allah don shehu usman Allah don abdullahi gwan Allah don nan uwar daji duk ba a cewa haka Allah don shehu da bello an waye gari wasu mutane duk da mai bara ya ce yana roƙonsa a ba da na Allah dole ce ko da annabi ka kara ba a baka amma da kace ce don shehu da bar shi yaro ka ce ki sadaka aiki wani ya ce faduwa ya ce shehu yau wata tsohuwa ta ce tsohuwa ta ce hada da bello eh, hada da bello eh, ka ce shehu ta ce da bello eh, wai hada da bello sai dai kana son kakka faɗi waɗannan duk kurakurai ne Allah ya sa waɗannan bayan Allah su gano waɗanga bayan Allah ba wani murena su bane yanzu na tana ta wada bi ta bala'i an ce wai annabi sai dan ka shi dan gidan wana da ya ga annabi Muhammadu wai ka za? sai ta ta bai sani bane bai gane bane ran da ya gane zai gane ba haka ne an gane ku qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace in suna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almala'ikati murdafi haka ne Allah ce ku suna istasagi suna rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangijin kenan ga aka neman agaji ga Allah sahabbai annabi na da rai ba su taɓa cewa Allah don annabi Muhammadu kai mana kaza ba to ina da rai balle yanzu ayyukan su suna yin tawassuli ne da ayyukansu kowa ya tawassuli da zaman gada mun kai yanzu ka ce ya Allah na zauna makaranta ana karatun littafin ka mai tsarki ana karanta hadisan annabinka annabi Muhammadu awa ta ɗaya da rabi ya Allah ban tashi ba ya Allah ina da bukata iri kaza Allah gani da juna biyu ya Allah ina tawassuli ina kamun kawa da zaman nan da ne ana karanta littafin ka da hadisan manzonka ya Allah ka sauke ni lahiya ana haka da ko ba yi ana yi ki karanta qur'ani aya guda sura guda ki sauki qur'ani ki tawassuli ki wada ma Allah bukatu ki sai Allah shi miki ko ki sadaka in ki sadaka ba sai ke ce Allah sadaka ga da ni nayi ta zan bukata ta ba sai ki wada haka nan ba ko ma na ki kama sadaka mi ka mai dai sadaka ba sai ke ce sadaka ga ɗayan mutane zama da miji ya zama lalura ko ba sai haka nan ba mi ka dai sadaka ai Allah ya san mun hake da sadaka ta dai duk ba sai ke wannan ba sai ke ke kana ba ita da kadai miƙa kina ganin wani cikin matsala imai eh, da nura ɗaya kala Allah Allah zai yi ita sagi su da rabbukum fastajaba lakum sai ubangiji ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin min al mala'ika cewa zan daɗe ku da mala'iku dubu murjifi wasu na biyan wasu wasu na biyan wasu tawaga ta bataliya bataliya ya da kasan sojoji akwai bataliya bataliya ta soja haka mala'iku sun kai ta turuwa Allah ya aiko musu su yi aiko su suka taimaka وقال sahihun imamu tirmizi ya ce الترمذي يتي hadisi ya yace kuma hadisi ne hasanun sahihun an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace kuntu khalfa rasulillahi na kasance bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yawmin wata rana fa qala annabi yace ya gulam inni uallimuka kalimatin ya kai yaro ina son in sanar da kai wasu kalmomi masu tsada ina son in karantar da kai wasu kalmomi muhimmai na ɗaya kalma ta farko ifazillah eh, ya hafaza ka kiyaye doka Allah Allah zai kare ka duk mai son kare ubangiji shi bi Allah ki bi Allah ki tsada dokar Allah ki hana ga abin da Allah hana ki ke ko inda zaki gane muhimmancin wannan sai da ki shiga wahala ga bala'i ce gani ya tun karo ki Allah ya kwaɓe miki na taɓa ba ku labari wallahi yan wuce sun taɓa tare mu billahi lazi la ilaha illa wani na ɗauka mutuwa ta kafu hira muke da ɗan uwana nace mai kai muna kwakwanci nace mai kai ce ɗin eh. ka fahimci abin da na fahimta eh nace eh mi ka fahimta ce mai bindigar ga ta roba ta a ce guda cikin ta ya je ni sai ce yace ma mai gidansu mai gida fara wallahi ina ji yanzu haka kunni na yace mai mai gida sajar suka ce mishi yace sajar yace fire shi mai gidansu ya buga wanda aka ce sajin cikin su a yace sajar fire na rantse da Allah da aka saki AK47 cikin dajin nan da muke kunkurmin daji na duk dajin nan sai bai haskake ko ina da san an yi sida mun haka ma kasa yace na wanda ya ce bindiga roba ta kaji ta roba ka ba da kuɗi kawai ko ka sai lahira yanzu lahira yanzu ka wuce lahira ga mu kwanta saman kwanta mutuwa sun ganta kirkiri sun ka gama caje mu suka ce to ku tashi sun ko sun ka shiga daji sun kai ta gudu mun ko sun ka bamu sun ka caje kawai mu da kuta mai mu da sai tana ta san labarin abin da ya faru kuma da wurin wa'azi muke Ka irin wannan Allah ya kubutar da kai ba karamin arziki ba kai ma Allah godiya don mutuwa ta ka gani ta karara mutum nawa ya mutu daga irin wannan wallahi motar mu da mun ka kama tahiya mun yi tahiyar daga nan ya ka kusan birnin kiba babu wanda ya ce mu kowa kala tun daga inda an ka tare mu kowa ɗaukar da ɗaya kai mai sai da mun haka wani wuri sai wani ya daga sai kowa ya ɗauke rai saboda kuwa abin da ya ɗauka cikin dajin nan suna nan kuma wallahi hirar su muke cikin dajin muna magana da direban na ce mai kataka mota an ce wurin ga bai da kyau ya ce haka ne malam muna shan kwana wala sai ga ni wallahi a saboda da ya nufin na politik komi na politik sun ka tare sai guda ɗauka bindiga ya madare da haka ni wallahi a ganin ka wallahi ba sai nace haba sajan da Allah ba a ba a wasa wasan bindiga sai ɗaya guda yau inda nake yace sauke glass kai ce ni ka waruwa kawai kuma sa kuma mutane irin wanga wuri da Allah ba su dan abin da haka ba su mai da yau a ah, ni ko da duba shi dai ba na kwanci kasa ina zuwa an ka ce kaga wanda yayi Allah ya kare ihfazillaha eh, ya duhu ta ja tujahaka ka kiyaye dokokin Allah za ka samu Allah ga ka ga ga ka ga Allah jama'a wallahi wata rana ga mu ga Allah haka Allah zai hito mu gane ga mu gashi amma ba nan duniya ba sai mu mutu sun mai son ganin Allah shi mutu sai an ce lahira Allah zai hito kiri da mu kowa ya gani waja rabbuka wal malaku saffan saffa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira ihfaz Allah tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'al Allah in za ka roƙo roƙi Allah kuna ji jama'a duk wanda a cikin bukata da roƙi Allah wa idza sa'anta fasta'in billah in za ka neman taimako nema ga Allah wa'ala ka sani annal ummata duk al'ummar duniya lawashtam at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su haɗu akan su amfanar da kai da wani abu lan yanfa'uka ba za su amfanar da kai da shay'in da komai ba illa bi shay'in kada ka tabu Allah laka sai abinda Allah rubuta ma wala wajtama'u ala an ya zurruka da duk duniya za su haɗu akan sai sun cutar da kai da wani shay'in da wani abu lam zurruka illa bi shay'in kada ka tabu Allah alayka ba za su iya cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya rubuta maka kun san dalili sai manzo Allah ce rufi atil aqlam an dauki alqalum eh wajafatu suhuf Takardu sun bushe amma Sulaiman ya bada labari ko wanda ya saurari da aka tare su abin da ya faru yace a duniya bai taba tahiya kasa ba irin wanda ya yi. kuma mutanen nan saboda rashin tausansu akwai turanin a tamo da matan gwamnan kebe ta basu suka ce sai ya ɗauki wannan turanin alarama ya ce gashi yana da rashin lahiyar da ko na 'yan mutuwa ya ci tahiya ya ci tahiya wanda bai taɓa yi ba yace sai an sha wiwi cikin yabbukar da suke ana busa musu hayaki a ce yau a mutuwa alaran mai ce karatun ƙur'ani ɗaya muka da yara yaran nan suke aka da makallahu ka bari mu tayar da ƙiyar ya musu ko alama an ka zo ran da aka hishe su ran nan an ka zo an ka ce wallahi yau kam yau sunan ku matattu an kai ta harba bindiga ran nan ya ce ran nan kamar wasan kura an kai ta wargin bindigaran nan ana cewa waɗanga ajalinsu ya zo ajalinsu ya zo ran nan ne kuma ran nan Allah ya kubutar da su ya faɗi ya ce ran da yake duna bai taɓa samun wata damar da ya samu ya yi karatun ƙur'ani ba kamar zama na inda ciki to Allah ya samu dace abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh